shekara ta 1999 zuwa yanzu tun da shi ya soma takara a wannan jiha da ƙasar nan ba na jin an taɓa samun wani mutum wanda ya zubar da darajar shugaban ƙasa kamar inda wannan gwamnan na kano ya zubar saboda duk abin da yake da sunansa ne kuma duk inda mai hankali zai duba sai ga kamar haka ne saboda haka wannan akwai babban matsala wacce muke neman su yi ƙoƙari su gyara kuma kullum muna kira ga magoya bayan mu kuma wannan kira da muke ya taimaka irin zaluncin da aka yi wa al'ummar jihar kano wanda inda shugabanci ana da shi kwakwara tun farko irin abubuwan da suka faru a kano ba ma za su kyale shi tsaya zaɓe ba ma aka kyale shi tsaya zaɓe aka ɗaga hannunsa talaka suka zo suka yi aikin da shugabanni ya kamata su yi sai kuma ka ji ana cewa ai kano tana da mahimmancin da ba za a ba abokan hamayya ba amma kaga shekara ta 2015 mu muka yi aiki a ƙasar nan waɗanda suke da mulkin ba san mu suke ba amma haka suka ba mu mulkin suka haƙura kuma gashi Allah sa sun zauna lafiya ana ganin da a ce ka kawo yanzu kana mulkin Kano da kai da kanka da tuni ka sauke shi sarki sunusi saboda ana zargin cewa ko lokacin da kake gwamna ka taba bashi takardar tuhuma ta kwere haso biyu wannan duk magana ce ta mutane ban taba bashi kwere ba kuma dukkanin maganganu ya faɗi maganganu da yawa amma na tabbatar maka da cewar abubuwan da ya faɗa duk na gyara kayanka ne inda ana da shugabanni masu daraja sai a saurare shi sai a faɗa abin sai a duba abin da ya faɗa sai a yi aiki da shi wanda kuma ake ganin ba za a aiki da shi ba sai a ajiye shi yanzu ka magana mai martaba ya ce wanda ya ci zaɓe a bashi sannan magana da ake ta yi ta muhimmiya da su ma suke magana a kai shine na maganar aje a ciyo bashi a china a ciwo dala amurka biliyan ɗaya da dubu da miliyan ɗari biyu a zo a sa jirgi a jihar kano ni ina gwamna sai ma sarki ya gaya mun zan san wannan rashin hankali ne ai babu gaskiya ba yadda za ka kaje ka ɗauko yau ɗin nan gashi irin man da ake fito da shi daga ƙasan nan ake sayarwa ake kawo kuɗi kyauta ake rabawa gwamnatoci mun kasa yin abubuwa da za su taimaka al'umma talauci kullum karuwa ike jahilci kullum karuwa ike to sai kuma a ce wai mutum an tafi an je an ciwo wa 'ya'yanmu da jikokinmu waɗanda ma ba a haife su ba yanzu an je an mai da su bayi an ciwo musu bashi in an zo itace za su rinka karewa suna sayarwa su biya wa allon kuɗin ko me za su yi da shi abin da ya dame mu a ƙasar nan da jihar nan shine a koma a zauna a tebur a duba irin abubuwan da muke da su sun ishe mu a taimaka talakawa a sa su makarantu 'ya'yansu da jikoki a gyara asibitoci a gyara wutar lantarki a gyara hanyoyi mafi mahimmanci ma a gyara tsaro inda ake sace mutane inda ake kashe mutane inda ake kwashe dukiyar al'umma dukkanin wa'annan muna da arzikin da za a tsaya a kai da naga 'yan sanda sun yi tururuwa da sauran jami'an tsaro sun tafi gidan sarki sai na ce ina ma bisa suka tafi a ƙarshe ana ganin cewa kamar arewa babu wani jagora ko sabani da ke tsakanin jagororin arewa shine ya kawo sanadiyar da aka rasa wanda zai tsawatar ko ya magana da har ta kai ga cewa sarki sunusu ya rasa kujerarsa shin me za ka ce game da haka to ai harkar shugabanci a arewa dama ne kowa dacewa ya zama mana shugaba na arewa shine shugaban kasa ɗan arewa ne duk wani abu na arewa muna ganin su a matsayin shugaba duk wani ice babu shugaba a arewa a kaga shugaban kasa ya kamata ya duba ya ji irin waɗannan maganganu na yi mun yi sa'a daga gurin ku 'yan jarida kuke domin ku kuke yawo kuke jin ra'ayin mutane in an ce babu shugaba a arewa ko a najeriya a halin yanzu to ya kamata shugabanni na ƙasar nan su damu domin su ne shugabannin da ya kamata su kare mutuncin su kare al'adarmu su kare addinin da dukkanin abubuwan da ya kamata da jininmu